baza ƙarfi ne kuɗinka in kuma ka tashi ka kashe da rashin kai akan bar arha jama'a barka da hantsi barka mu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo maku shirin har yanzu muna kan batun man fetur a arewa makon jiya injina aul ibrahim ɗaya daga cikin bakinmu ya ƙare da cewa a inganta kuma shauran downstream abinda tura suke cewa downstream da upstream sector sannan kuma a samu makamashi a haska shauran masana'antunmu na aikin gona masana'antunmu na masako na kere-kere da abubuwa daban-daban da za mu iya su. To yau, Madina Dauda za ta ci gaba da firar inda ta ce. Har yanzu zan kasance tare da kai injiniya Awal Ibrahim. a hukumar sa ido a yadda ake aiwatar da kudaden albarkatun ƙasa wadda aka fi sani da naiti ta yi bayanin cewa akwai kudade har kusan dalar amurka biliyan bakwai da digo biyar da har yanzu ba a san inda suke ba sannan baya da haka ma bincikensu ya nuna cewa kudade har dalar amurka biliyan goma sha ɗaya da digo biyar har yanzu sun salwanta shin sama da faɗi aka yi da su yaya aka yi ba a zuba su a asusun gwamnati ba eh wato kan abin da ya kamata rawan da irin ƙungiyoyi irin namu za ta iya takawa akan irin wayannan matsaloli da kuma matsaloli ma gaba ɗaya na yadda ake gudanar da ƙasa domin sa ido abin da ake sira muke kira ya kamata ne gwamnati a dinga su 'yan ƙasa su dinga sa ido a dinga samun collaboration da gwamnati wajen in ana tsara manufofin gwamnati da kuma in ana aiwatar da su domin idan aka yadda kasashen duniya suke aka, aka kawo transparency a cikin duk abin da ake yi a kawo wayanda ba gwamnati ba su shigo masu amfana da manufofin gwamnati din kada a rika barin jami'an gwamnati su kaɗai su suke da faɗa su yi abin da su ji kiɗansu su yi rawansu a wajen tsara manufofin gwamnati na kashe kuɗaɗe da kuma yadda za a aiwatar da su a rika jin shawarwari na jama'a na wayannan stakeholders ɗin to in aka ɗauki wannan mataki to komi da komai zai tafi amma domin shi harkar mai kuma ki sani wata matsala da muke da shi kuma a najeriya harkokin nan ba sa hannun 'yan ƙasa ɗari bisa ɗari domin ƙwarewa a wajen yin wannan tone-tonen da bayanai kamar yadda abokina wanda ya magana daga farko ya magana wasu bayanai ba na mantawa Profesa jibril aminu eh, lokacin da ya zo wani taro a bauchi na taron north east aka sa ya zama kiye ya zama guest speaker ya da keynote address akan dama da irin abubuwan inda arewa maso gaba za ta iya yi domin ta ci gaba ya faɗi irin yadda siyasar haƙan mai yake a duniya ma baki ɗaya domin waɗannan ƙwarewa su tura wannan yadda gwamnati ta tsara yadda tafiyar da man nan yake su ne za su zo da kuɗinsu su zuba a binciken abin da ake kira exploration sai sun bincika da su sun yi komai sun yi komai an samu mai ɗin su za su ɗauki wannan risk ɗin a kansu to tunda aka ba su dama kuma ƙwararren nan ƙwarewa a cikin wayannan harkokin to dole ne kamar kowace sana'a ko da kamar misali gidan biredi kake da shi in ka zo gidan mai biredi lokacin da zai kwaba eh, sigan shi da madaran shi ya yi ratio ɗin shi shi yake bambanta kowane biredi a duniya to ba zai ba gidan biredi da za su yadda su baka wannan secret ɗin ta gane to don haka su ma suke da waɗannan abubuwa abin da ya sa to don haka dole ne masu hannu da shuni da gwamnati ta tsaya tsayin daka mu ga mun samu ƙwararru ba na takardu kawai ba ƙwararru a wannan hanya yadda za mu iya yin waɗannan abubuwa da kanmu don haka dole wannan laifuka duk abin da ne take magana da shauransu ya wuce maganan mu kaɗan mu ƙasa to abu ne da yake ba mu da isassun ƙwararru a wannan fannoni saboda haka ina ganin idan aka zo aka haɗa gwamnati da ƙungiyoyi duk manufofin gwamnati da za a tsara don amfanin jama'a kar a bar jami'an gwamnati su kaɗansu su tsara shi yadda za a yi kuma su aiwatar da wayannan manufofi a nemi shawa bakin mutane to za a samu wannan za a samu to bari zo ga eh, yusha'u kai kwararre ne a fannin tattalin arzikin ƙasa yanzu yawan wayannan kuɗaɗe da ake cewa sun salwanta daga albarkatun ƙasa a najeriya kana ganin gwamnati ko ta taka rawar da ya kamata ta taka to abin da ke faruwa a ƙasashe irin najeriya musamman kuma a yanayin da muka samu kanmu shine yanayi na ko unkula wanda shine ya haifar da dukiyar da za a amfani da shi a gina ƙasa ta ɓace a wannan ƙasan ne a wannan yanki na duniya aka samu yanayin da gwamnati ta buɗe account da John Piper Morgan, JP Morgan, amma aka kira ministan kuɗi da gwamnan banki na ƙasa da akanta janar na ƙasa dukansu ba su san wanda ya buɗe account ɗin ba kuma aka yi shiru wanda a wancan lokaci ni an tuntuɓe ni kuma na yi kira da cewa 'yan majalisa su bi magana a hankali saboda kamfanin jp morgan kamfani ne da ya gina amurka shekara 260 da suka wuce akwai kamfanin kuma layin jirgi na amurka wannan kamfani ya samar da shi to tun da ya samar da shi kuma muna ajiya da wannan kamfani kuma kudaden najeriya suna shiga wani yanayi da ba a sani ba to a irin kiraye-kirayen da muke yi to za mu kira wannan gwamnati cikin bukatun da aka shigar ma g7 wanda shugaban kasa ya je ya sanar in an sa wannan maganan a ciki to a bita in kuma ba a sa ta ba to a bita domin shi ta wannan babban kamfani duk inda kuɗi ya shiga a duniya zai gano shi to nawa ne yanzu kuɗaɗen da najeriya ta riga ta zuba wannan asusu ai kuɗin bai da iyaka tunda gwamnati wanda suke ma ya kamata su faɗa ba su faɗa ba to kuma yana girma kuma yana girma kuma kuɗi ne da ake zuba jari da shi domin kuɗin da ya tafi JP Morgan and Chase kuɗi ne wanda aka sai da man fetur na ƙasa za a biya gwamnati a cikin wannan kamfani sannan gwamnati ta ba da odan kan kuɗi na na kaza a zuba su jari a nan a zuba su jari a nan saboda haka kuɗin suna haifafa to abin da ya fi a tsari shine dole ne a samar da cikakkun bayani account account na gwamnati a san ko guda nawa ne a kuma san nawa ne a cikinsu wannan ba wanda zai fito ya faɗa ko da ministan kuɗi ne sai an yi bincike saboda haka muke kiran mu a matsayinmu na masu kula da abin da ke zuwa ya dawo yana da kyau to alhaji yakubu kun jima a kuna hulɗa da albarkatun ƙasa musamman man fetur ganin cewa ku ne eh, dillalai masu ɗauko mana mai kuke saidawa kuma wasunku ai suna shigowa da man fetur a najeriya a ina ne ake samun matsala da zai zamana cewa a duk lokacin da muka tashi neman sanin nawa ne kudaden da ake kashewa nawa ne kudaden da najeriya ke amfana a bangaren man fetur muke samun cikas to hajiya na fari da mu masu gidajen mai na kanmu independent kenan muna saya mai a hannun gwamnati da kudin mu kashi to wannan kuɗin da muke biyan gwamnati tana da account da yawa ko da jiya wani wata fefa na gani yake cewa ba san iyakan ma account da ake saka kudaden gwamnatin aka biya ba kamar yadda Yushau ya faɗi yanzu eh kamar yadda Yushau ya faɗa to wannan matsalan hajiya ya sa mai din muna da refinery guda biyu a Fatakot daya a Wari daya a Kaduna musamman misali mu ɗauko na Kaduna wanda za ta baiwa arewacin Najeriya idan tana aiki fuli ta ishe mu ma arewaci ba sai mun nema ma wata mai ba duk in ta yi aiki za ta famfa Kano daga Kano kuma za a je Guso ta nan kuma ta arewa masu gabas za ta famfa jos daga kaduna sai ta famfa gombe na karshe ta famfa maiduguri shi na fatakon ne ɗaya wanda zai zo abba daga abba ya zo inugu daga inugu ya zo makurdi daga makurdi kuma ya je yola to mu yanzu misali in ma babu na bangaren fatakon muka sai akan kaduna in akwai ɗanyen mai wannan ɗanyen mai tana sarrafa baki mai tana sarrafa kwalta tana sarrafa gas da na jirgi da na wuta da sauransu dai inda a ce za a batta ta aiki to barin ta aiki kuma shine a sako crude oil in za ta zo lafiya daga wari zuwa kaduna ba mu da matsalan komai hajiya a yanzu da kike gani labari ne kamar a ce iska ne guguwa yana zuwa shine zuwan buhari yanzu da buhari ya shigo da kanta mai ta koma normal a yanzu da nake gaya miki hajiya mu masu dilalen mai ba za ma mu iya mu sayar da mai ma 87 ba dole mu sayar 85 ko da hudu duk mai mai ya yawa ba gunda za su ke ta mota akwai mai yanzu ko ta ina ko da ajiyar nan maiduguri an bugo mu waya ana sayar da mai tamanin da biyar kan mota jama'a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba a madadin bakin namu alhaji shau aliyu da injiniya awal ibrahim da alhaji yakubu dimka fulka da wakilarmu madina dauda da ciyo bahiro diodine wanda ya shirya mana sauti